zo go tafi kom go kwam zo go tafi buzu a kan raƙumi musa ya ga buzu kama kuma ta gan shi gaskiya gaba ilimi mai daɗi ga buzu kuma ga raƙumi A, B, C, D, E, F, G, e, H, I.